wanda ba ni da wani addini ban na musulunci inda dina inda lahi al-islam kuma allah ya ce wa ma khalaqatul janna wani insa illa da ya gudu. ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minkum an tut'imun inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin to ka gani kan duk wata nasara da zan gani ko za a ce man ni gaskiya an yi abuwa da yawa amma ni abin da ke gare ni kuma ya burge ni wanda ya hido aikan da ake yi domin aikan na mai gwamna za a ga wallahi akwai na in naje Allah shi da ne billahi da zara illa ne ba ma san da wurin ba yau in ka kun biyu baka je wuri ba da ka je za ka ga ba haka ba an canza mu sai ka yi ta mamaki abubuwa da yawa kuma Allah ya sani to amma ni duk waɗanda ayyukan kamar da shafaka da gwamna ya muna titi na zinari daga nan har zuwa shinkafi daga nan har zuwa gumi daga nan har zuwa gumin kori daga nan har zuwa yankara da waga airport ɗin da ake yi wallahi abu guda biya yi su, shi ne kare tayin allah alkur'ani alkur'ani daraja ce da kariya ce yi matsayin duk waɗanda ayyukan da na kuma ba wanda bai yi ba amma ni kamar da ci wuta almajiri ne ni ɗan almajiri jika almajiri kuma kowa ya sani so babu wani abu da ni ya fi burge ni littafin allah da an ka dinga wulaƙantarwa ana jefawa cikin najasa a zamfara ya kone abu da aiki dai su wannan wurin kawai sai a ce sadaka Allahu lazim saboda mi tun da gwamna mai jaja gwamna ya shigo tun da mun kawar ga gwamnati har zuwa yau ba ta wajen kwararren Allah shi ne makabartu da ake shiga ana ɗiba fat na mutane tunar da mai gwamna ya zo bisa wannan ba ya ce ya haɗa mani da aikin kula da makabartu da inda ake jin ƙoranin Allah musulmi to har yau babu ko guda amma ku 'yan jarida da kuke da da biya ban san ko akwai cikin wanda zuwan gwamnan mutuwalli an ka ce an yi ɗaya daga cikin wanda da wannan mutum wanda ba gaba ɗaya bai zan tarihi wulakanta alkur'ani ya zama tarihi zama tonan kaburuka ana sa layu ana kunna wuta ya zama tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bi mana ababen wa'azi guda biyu akwai mai magana akwai wanda mai magana mai magana shi ne alkur'ani alkur'ani magana Allah ce ta littafin Allah ne. na biyu mutuwa irin wadda wadda gata nan yanzu yanzu karbi da mutuwa ce ma babu yanzu yanzu a ce maka wani a da shi asuwa babu yau a kashe mutum saba'in in ishirin goma biyu so ranka da yake ayyuka mu da decision da yace kamar da yake kai dan siyasa da kuma kwanaki a jihar zambar kowa ya san ka kuma baka da wani mai gida a gidan siyasa wanda ya wuce mai gidan jami'in ta zamfara wani abu da ta zama muhammad ta zamfara asali ma kusan yance kirkiro wani tsaro ta a jihar zamfara a kana saman ta lokacin gwamnatin da ta shure aka saukar da kai a hawa ita wannan gwamnati sai cikin yawar allah an mai da kai kamar a lokacin da aka mai da kai wani ci gaba kaka tsarin an samu a kawo yanzu musamman ga garin su ga yanayin su lokacin da ina ko kuma tana gidan har yanzu gaba ɗai da ana aikace-aikacen to ita zarota ta hana ga lokacin nan magana a tare mutum an shawaya ko a ɓalla shago wanda ake cikin gari ko a shiga cikin shiya a cewa an an yi ta'addanci wallahi ba ba wai guso ba ka je ka tambayi mutanen mariri ka je ka tambayi mutanen damba ka je ka tambayi mutanen ah, garabi ƙarfe biyun dare ƙarfe wallahi ba ni ba mu shiga ah, gashi a makarantar da aka yi da gwamnatin zamfara ya dakatar da waɗansu dukkanin ayyukan da zaɓen tafi kamar yanzu idan mai da rigar wannan ce zai mai da ayyukanta kuma a cikin da jagoranci waɗannan duka wani ci gaba ne kasar za a samu da tabbatar da kwanciyar hankali a cikin birnin su to ni dai ban da fata in dawo zaro duk da yake ba makamai aka ba su to ni ba fata in dawo zaro manzo Allah sa sallam ya ce ba a saran mumuni so bi garin a matsayina na wanda ban mako zarta komai ba babu wani abu da wani zai tsara to ni ba na fata kamar yadda ban nema ba ban ce ina so ba ba a ce gani an bani zaɓi ba ni wallahi ban taɓa saran ma inda ya saboda ai na farko ba sha daɗi ba an zo ai na biyu ba sha daɗi amma ina son ka sani hayyau ba magana wai yara hayyau ina nan matsayin kwamandan zarauta a gwamnatance ba a taɓa tsaye da ni ba ba a taɓa bani ba wata takarda ta ana ni zama kwamandan zarauta hayyau ni ne ayyukan zarauta an karatu amma ni na samu canji ina bi zai hana ne ai in ka ga in ai mai daraja gwamna yan mali ya fada ta da ni a gaba a kwanakin ba ka taba waɗansu maganganu mai girma kwamanda hmm. na cewa kana bin umarni da dokoki na manzo Allah na Allah da kuma manzonsa kamar yadda ka ga wannan umarni haka ka ga yin umarni mai daraja gwamna ta inda ya ce ta yi za ka yi aikin da ce ke za ka yi aikin kamar a gashi yau kuma ka ce ba kamata ya rinka rumba kai shi wani mukamin da daraja ni yanzu shi mai daraja wannan ya ce ya mai da kai ka ci gaba da wannan baka wangani na ce ya kawo zarota shi ya ce in ta yi kwamishina ya fa ya ce aje kwamishina ya ce zarota muhimmanci na yi can to ni duk inda ya gana yi in yanzu na ce mai ta yi kowar tashar sabon tasha in dinga gaba da receipt wallahi ta zai yau ɗin ga imidiyar gwamnati ta ne gaba da receipt sai na ta yi. ni ba wai shi yi ni yana buga kacin mutum yi ni mutum da nake duk inda ya buga yana ta wallahi sannan babu wani mahaluki duk duniya duk wani caddabaru da wani jehe-jehe ta a jehe ne ko a jehe gwamnati a cewa mu samu da ta ya ana karanta farfarika ta farka wallahi ba ta tana nan wato duk lokacin da ake wa sai kauna da su yana ƙara shiga ta kuma da ina jin ina isar ka da ta gaba ɗai illahi da zala illa ba kamar ta kuma wallahi ba wata ciwo ne iyaka gaskiya ta nake yi kuma Allah ya sani sannan ka sani ka ce in ya sani da ya da ya tsaye da ni da ya sa ni da kare sa ni duk mafi yawancin 90% na duk abin da nake yi lillahi zara ilaha ne mu'jarar wasan naiwa ne ba ni don haife ni in dai don Allah ne ki tashi kuma ya kamata kowa kowa ya zan haka ba wai in shi tun da nake ina magana mai daraja gwamnati matsalama zai gani duniya za ta gani babu rana ɗaya da ta zakuwa ne ce mu mai daraja gwamna wani ya ce ma kaza kowa ne ya zage ka kowa ne bai son ka kowa ne mina hikin ka ne billahi da zuba ta wuce mai haka ba ka gani ko ba a taɓa yi ba kuma ba a yin ah. ina nan kan bakana ni abinda an dan hadisin na manzo Allah sallallahu wanda ya in ka ga abun ki ka kawar da hannunka ko da baki ko ka kyawace zuciya to sai Allah ya azurta da ƙarfin bugu duk wanda ce shiga rigar mutuncin gwamna matawalli billahi la ilaha illa wa ƙarya yake a kwanakin ba an gudanar da zabi a bakura lokacin da shi ita wannan hukuma ta zaro da tana gudanar da harkarta duk ɗan jihar zamfara da ma wanda a wajen jihar zamfara ji irin kokarin da ka yi a ganin tabbatar da cewa a lokacin a gwamnatin Matole ta kawo ɗan majalisa to gashi yanzu muna tunkarar zaɓe a kana bisa mukami na zaro ko ba ni bisa zan sake maimaita ira ko ban san mu zaro ai ba zaro ka aikin ba Aliyu Alhazai ne zuciya ce ai ga zuciya abu ba wai ga zaga wani abu duk inda ne ko kowa tasha nake da ce ma hmm. duk abin da ka san ina yi ina yi kuma matsawar ana raye da lahiya hmm. to ba makawa ba wai ina mai jaddada maka magana a ce mai daraja gwamna ya kunya to sai dai mutum wani tayi wani nan da ɗan lokaci kaɗan za a buga gangar siyasa wani tabbaci za ka ba shi mai daraja kuma tabbaci kashi 80 na cin zaɓen zamfara eh. strategy irin na 80 80 na raba da shi gwamnan da 'yan majalisa da kwamishinoni da kowa sanatoci da waye su je su nemi kashi 20 ni kashi 80 suna ganin na wallahi eh, a kwanakin mm. baya mm. mai girma gwamna Mm. ya ba da wani umarni mm. wanda duk da yake siyasa tana karatuwa a da jam'iyyar apc kusan ta bangare marafa da abdulaziz yari da kuma shi matawalle mm. daga baya kuma sai shi bayan shigowar gwamna honorable muhammad matawalle kusan ya anshi ragamat jagorancin jam'iyyar apc amma duk da haka nan wancan bangaren ba su yadda ba sai kuma yanzu ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta hannun tama tukur dan fulani a matsayin certificate na shine sahin chairman kuma mai girma gwamna jihar zamfara honorable muhammad tawalle shine jagoran jam'iyyar apc a kwanakin baya ko kuma jiya zuwa shekaran jiya mun ga gwamna ya bada umarnin cewa duk wani ofishi ko wani in dai ba nasu ba to bai da wani muhalli me za ka ce game da wannan abu to na dai gani ma a a social media a facebook mm. an ce akwai wani yaro matacce ko matata ko wani abuna mm. ko matutu ko mm, ya abuna to ni na gaya maka ni kadai zero to ai kayan wannan shi AA kaura shugaban zuref kamar shi ne aika takarda a wannan ofishin to ni ba ni aika mu kowa duk wanda ya ce kada ka manta akwai wani section ko kuma wani wuri da aka bani wani kwamiti na musamman da aka bani wanda zai hana ni zai hana in ba ainihin na faɗa daga yau mm. daga yanzu mm. ba sha ci ba idan ka ga ana taron siyasa na wata jam'iyya ko idan ka ga an sa wani billboard na wani dan takarar gwamna ba matawalla ba to inec ta fitar da jadolin ta ba da dama a fito a yaƙi neman zaɓe amma wallahi in bata bayar ba billahi la illahu ba ba daga ma ka diba duk billboard din da za a kawa in ba na mutum ne kuma inec ba ta ba da umarni ba to kam in ka ba shi minti biyar to kana ganin haka ne tsaye mm. to sai in ni ba ne tsayen to kana ganin wannan abin ba zai kamar jawo wani matsala ba ko kuma ƙeya da sauran al'umma abun da annan ai yan najeriya muke mm. <coughs> kuma akwai constitution akwai dokoki mm. ita hukumar zaɓe tana da ta dokoki tana da ta tsari mm. yanzu ba lokacin da ai sai an kaɗa gangan ko ko kaɗa gangan da ake magana sai idan an ta ba da dama to kasancewa akwai billboard billboard wanda ba wai na ce maka shin na kowace jam'iyya hadda da jam'iyyar apc ko na mai maɗace ce da mai zuwan da mai ko na mile ne mm. duk hoton da ba na gwamna ba ya tashi duk wani kuma sannan mm. wagga ba ta tsaya ɗai ga wai adawa ba ko wani abu ba ina maka magana ka adawa ba mm. ka yi ribas baya 2011 eh, before a rantsar da gwamnati abdulaziz ta yi mm. ka tambaya akwai wani billboard na ɗan takara ko wata fosta da ni ka bari to kana ganin wannan ba a cewa ramuwa ce dan wancan an hana kuma yanzu a to ai wancan din ai duk apc ce ai ba ita magana guda ce apc ce yanzu mun ita ce so ko yanzu kuma sannan na fosta mm-hmm. in banda ta gwamna ka tambaya ka sha ka neme su irin su ɗan yi rusuwa mm-hmm. duk wanda nake fosta ta yi ya liƙa da hoton abdulaziz ga lokacin kuma ina ni a kwamandan tsaruta mm-hmm. zan bi da ruwa duk in wanke su lalan to to ko yanzu ko yanzu har gobe ina da runduna yanzu ga inda atushawa to kasancewa ba akwai hukumar zure wadda ita haƙƙin ta ne ta yi wannan abun kana ganin shiga ka yi aikin wani ba chairman nake na dangerous weapons and tugri so anything da zai kawo tashi hankali ni shugaban wannan kula da biyan hanyar dakale wannan abu to ɗaya daga cikin dakala abun shi ne eh. babu wani sanata ko na apc ko na pdp babu wani ref ko na apc ko na pdp ko abga ko ne wanda zan ba posta ta yi tana yawo in ba ta mutu wani ba duk zamara mm-hmm. saboda ka ba maganar wai adawa ko wani namun gwamna kawai amma in an yadda ainihin ta ba da umarni wannan kowa ma har kai mm. ka hito mm. saka amma matsawar ba yi ta ba da umarni ba ina mai jaddada maka to kana magana yanzu kenan ba wani faction kenan matawalla kawai kenan ina kai ka san wani faction me what name to ai muna ganin akwai dan su wayancan gefen har yanzu suna dan da ja kamar ba su yadda da ya an kai da maganar zabe, har mutum da zama ba gama ba to ji ba shure-shure mai hannun mutuwa yanzu in kai ka da rago ka yanki eh mm. kana hana shi shura to shi ne haka wannan mabiya ne aka ɗan ƙara makarin gwiwa kada a ce an haɗu ba girma mm. duk ɓaɓatun na banza ne kana ganin wannan abun bai dace a ce ku jawo su ba duk a yi tafiya guda ba ya zama to babu wata matsala a gwamna ya ci gaba da ayyukan shi wani ba abin da ake so a ɗauke hankalin gwamna ai ya hankaru a ɗauke hankali ne da waɗanda abubuwan kamin ka ce mi har an kai ganga to wa ka da wannan billahi la ilaha illa huwa haqqi da suna Allah mutawalli sai dai daɗa kawai dai Allah nuna mana ya gama shekara ta takwas laya girma kuma da sai a wata magana ne ba taɓa ganin wani bakcin ba a kasancewar ba mu da a lokaci a gurguje akwai wata makaranta da muka samu labarin kana ina wanda ka samu sunan mahaifiyar mai daraja gwamnati ta zamfara masu sauran mu da kuma masu kallon mu za su kaɗai masu a wajen bayani akan takamaiman wannan makarantar da kake gina a a'a to ai ba magana takamaiman gaskiya ba ka ce ka gani a wani wuri take a ina take a nan unguwar dukkan kaunar nan yankin babu wata makaranta da wadda ake koyar da ƙur'ani da hadisai islamiya ba standard ba mu shin wannan makaranta mai girma gwamna kan yanta ko kai ka yanta wa mai girma gwamna ko kuma ka samo tallafi ne daga wani wuri ga Allah ne samai ai mahaifiyata ce Allah ya sa Qur'ani ce Allah shi yayi umarni da ayi ma ita mahaifiya ce wannan abu waƙafi kamar waƙafi domin sunanta ne a wurin Allah ya ce a yi mata saboda alherin da shi ba dan da ta yawa shi yasa ce idan mutu idan mutu ya mutu komi ya yanki illa min salata sai abu uku sadakatu jariya aw waladin salih aw ilmun yantafu bihi ilimi wanda ka koyar ka karantar da mutane mai amfani ko yaro na kirki na kwarai ko abin da ka gina makaranta ka yi rijiya sarkato jariya to a kan wannan Allah ya diba ya wallahi bai shara da kowa ba lillahi lazi la ilaha illa huwa wallahi gwamnati bai san wani yanayi ba wuri ne matattarar da ake zo ana shaye-shaye ana yi kusa da munan har maɓannata bandit suna kawo ziyara wurin ana shaye-shaye ana yi sai ni ga wurin fa gari ne mm. sannan ga hanya ta ratsa wadda daga nan gaba kaɗan wallaha iya fata yi mm. sannan in ka lura yanzu ci gaba da ake samu nan saboda harkar tsaro da maganar airport mm. wannan hilin sai daga tun da reserve ne mm. to mi na ga babu abin da ya dace illa ni na gamsu na amanna da duk abin da mai gidaja gwamnati wallahi ban taba jin wani abu gara ta kullun burge ne ke saboda shi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama mutum ne mai tausar na ƙasa kuma mutum ne wanda ba so ya kai wai a ce bai da abokan mu'amala ba sai masu arziki sai mai mutu a da talaka ka tausaya ma don haka me hana mahayi ko yi. a yi masu abin da addu'a za ta rinka isko su shi ya magantar nan kuna gamawa yanzu mm. ku ce ku ɗauki ku gani ga aiki na ana yi kuma cikin iya Allah wallahi ni gwamnati bai sani ba to amma yanzu kana ganin ai wannan hirar da kake yi yanzu insha Allah zai kalle ta kuma zai yi ji daɗi game da wannan abu abin da muke so mu tambaye ka na kusa da na ƙarshe duk da yake mun kwashe kusan minti 25 muna tattaunawa tare da kai kuma wannan tattaunawa tana zuwa wata bayan wata ba don kuma don faɗakarwa da ilmantar da mutane ga irin wannan ci gaban honorable bello muhammad matawali a masu rikon da madafan iko irin ku da wa'anda manyan ku da kuma na da iko wanda za mu iya cewa gwamnan jihar zamfara ya ba matasa appointment ba a taɓa samun gwamnatin da ya ba appointment ba amma mutane suna complaining ba su taimako kusan kowa daga shi sai iyali ne ba kamar yadda kake yi ba kullun ka za a gan shi cike yake da kuma kana ɗauka yan uwa da yan uwa da abokan arziki wani kira za ka yi da dukkan wani mai mukami wanda yanzu ne ya dace ba gwamna gudunmuwar shi kamar yadda gwamna ya ba shi appointment na ya taimaki al'umma wani kira za ka yi yanzu ni kaga ai abun ga zuciya yake kuma ba ka canza ce da adam ko in wani bai ba sai wani ya yi yanzu gani mamaki ka kai ba siye garan ba ba ni da wani income misali to amma inna ma za iza arada shay'an an yaqula kun fayakun to kun fayakun ce ta samu can wacce magata gani hajjar safiya iya muhammadu bello mutawallin maradun memorial islamic abunan eh, islamic ko kuma science and islamic studies mm-hmm. general studies mm-hmm. ga ta nan a nan na da nan inda nan za ku da ƙur'ani har da ƙur'ani za a idas islamiyya nursery primary da secondary school duk a wannan wurin za a yi saboda haka mutanen unguwa da sauran al'umma gaba ɗaya za su ji sauƙi kaga a nan ni kaina ne sani ban sanin mu kowa ba ya daga daga hali kuma da wadatar zuci in ba duk mai tunanin ya ajiye mu ɗaya ne wani abu don kai ya mutu ya basu ba gado to shi adda nan. ai kowa da arzikin shi ake billahi la ilaha illa huwa idan akwai naira goma ko dubu da na aje don tunanin ɗana in ban ko kuma in ma kaina wani umarnin gobe to Allah ma kada ma ya sa in same su yan akwai don haka a zuciya ce shin wannan makaranta kai za ka jagorance ta tun daga wurin koyarwa a matsayin almajiri ko malami ko koya za a gudanar da wannan makaranta wannan kudin komi da sunan Allah zai wanzu da ni ban san zai haka za faru ba amma ina gani wasu ana kewaye-kewaye ana so a sai da wurin wani zo faɗa mai ce wallahi reserve ne kuma wani gwamnati ne na tahi kira 'yan lance da zura aka zo aka fitar da iyakacin wuri sannan sai na ga cewa shi wanda developer mm. na nan area mm. bai da hurumi na sirri mm. don na gwamnati jiha ne to kawai sai mu ba irin wani wurin haka nan mu ba islamiyya ba boko ba arabi gu muke eh to saboda ka can za a yi masallaci sannan can sama za a yi shatiman daular usmaniya dr muhammadu bello matola muradu central juma'at max a nan yankin wanda zai iya ɗaukan mutum dubu biyu nan take daga baya ma zai iya koma masallacin idi wurin insha Allah komai ma yi za a yi hmm. wurin ya koma center of islam kenan service muna so a yi masallaci wurin hmm. duk wani wanda yin gwamna da gaskiya hmm. ba 'yan ta kuba ba to zai sa jari sarkatar a shi domin yin wannan amma masallaci an gama maganin makaranta gata nan kuna hita gata nan lenta za a kai ta tagogi kuma Allah shi zai ba da dama a cigaba da yi kuma za a yi din an kare da kashi mm. wace fata gare ka ita gwamnatin jihar Zamfara to fata ta gwamnatin jihar Zamfara Jaja gwamna yanda na sani imanin da an gare da tawakkalin da ke shi da abin da ya sani wanda shi a dalili musabbabin in zama tare da shi to kada ya canza tabbas in bai canza ba ba mai imai kuma bai canza su mm. tun da yana nan kan wannan abu a kawo yanzu bai canza ba ina ganin jahilci mutane masu cewa mutum lana bibiyar eh, kawo ya labar kamar irin medias mm. social medias mm. suna ganin wai bai dace yana kula ba babu wani jarumin mutum tun najeriya kakaf ba a taba makayin gwamna wanda ya nuna da gaske kai ba kuma yana nuna alheri shin in ba ta ba ta ina yake gani sako nan ne zai gashi a batai ya gani mm. in ka ta ka abu kaza ka ya gyara don haka mai dajar gwamna ba wadda bibiyar abokan nan ya ba talaka dama ba ka dai zuwa gama haus ka ce za ka gwamna ba ka zuwa gida ne haka kawai ka ce za ka shi wannan bibiyar da yake yi ya hau facebook ya hau whatsapp shi ya nuna adalin mutum ne kuma ya rike ta ko kada kasa wannan magana banza ce ake yi magana ce ba ta ilimi ba sai da na abubakar eh, umar ya yake yi don ya je abin ga mutane ai ba zaune yake fada ce ba sai an zo an isko shi a faɗa mai tsakiyar dare ka tashi yana bin gidaje yana saurare yana jin ƙorafin mutane to mutum in bai buɗe facebook ba in bai buɗe eh, whatsapp ba ta yaya zai gane illoli in ya gani zai mana ce ya kira wanda abu ya shafa ya ce ya abu ka faru don haka mai daraja gwamnati cigaba da kallon whatsapp ya cigaba da chat ne daidai yake wallahi kuma wallahi lada ya samu kuma shi nuna jarumi ne don inda ba jaruntaka inda ba don Allah ka abu ne ba da yana da wani wanda ka tsoro ba Allah ba da ya rufe wasar eh, ya dina hawa social media to amma tun da don Allah ya ke kuma yana so ga ƙure al'umma duk mai zagi ne zagai mai yaba ya yaba sai ya buɗe da ɗaya rana bai taɓa rashin hawa ba 24 hours mm. yana nan yana online mm. don mi kasa yana yi ni ana sani tunda ni na sani yana yi don ji korafin al'umma kuma yana gani ya san ana zagin nashi ya san ana tura a zagaye ana hakin na abin nan ɗin account mutane ana shi mai zarafi yana gani saboda haka mu ne shi mun ɗibiyantu ne yanzu abubuwan da ba taɓa koya ba sanadin dr bello mutuwalle allah azurta da su kuma in karatu ne magaranta ce da ta yi to alhamdulillah ni ba su mai ara alif da lam hakuri na kai karshe insha Allah ni na digiri har na digiri na samu abubuwa uku waɗanda ban haɗa muku su yanzu mm. zan haɗa musu wanda ban same su ba baya mm. tun da an kai 99 to death duk gwamnoni tun daga yarima mamuda abdulaziz hayyau ba wata gwamnati daban da mukamin siyasa sannan kamar da ka ce ban da wani tsayayyen a coga shi ne ya tsaya man na zama kaza ƙarya ne ni allah ka tsaya man wa ya yatawakkal ala Allah fa huwa zu gashi sura haka ubangijin rahama masu shari masu kokarin su kawo rudani masu ɗauke hankalin gwamna a kan abubuwan alheri da yake yi muna roƙon Allah ya shirye su duk wanda bai zai shari'a ƙarshe ne kuna kuma zai yi ta to Allah sa zuciya muna godiya ranka